de la FADA, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est le département de Tirozérine qui accueille la FADA, une ville en pleine expansion, garin gaskiya yana bunƙasa sosai ga wanda ya san Tiro a il y a quelques années c'est pas que les dunes de sable, c'est aussi les dattiers, c'est dattiers, par endroits c'est vert. C'est vraiment beau chez vous. Il fait pas kori le curry voilà, c'est des coris un peu partout. Il fait bon, hein. Il fait pas trop chaud. Ben, merci pour l'accueil. Aujourd'hui, nous sommes avec les jeunes de Tirozerine. Justement, avec ces jeunes, on veut savoir qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a de neuf à Chiro Comment les jeunes de Tiro y yani rayo tasteke Harko business kinsu harkokinsu na karatu yaya ne harkokinsu na jeunesse Yayane ne duka zaman su tare da nasu on va tout savoir aujourd'hui nous sommes avec Boukari Abdoulaye il est membre du conseil communal ça va Boukari ça va très bien Rabi ça va alhamdulillah et Chiro Chiro ça va très bien to me muke ta harshe in muka tashi tahiya daga Chiro yanzu me da in mutun yazo Chiro ki samu da ya tayi da shi Chiro abinda zaka iya samu ka da shi Chiro c'est les dates. Et malheureusement, on n'est pas en période des dates. Juste la date pour ce nous n'a pas. À cette fois-là, nous sommes également avec Amina Idé et le découpement Hadenka Matassa. Ça va, Amina? Ça va. Yani, ya matasa na kurkuke. Da namus wallahi. Ana samu ana tabo gurmaya? Wallahi. To Allah ya kama muna. Amen amen. Aujourd'hui, avec cette fada, nous sommes avec Al Husseini. Il est de l'association Timidria. Ah, qu'est-ce a Saini, ça va Ça va, alhamdulillah. Dana, tu vas bien Ça va, bien, merci. Sois le bienvenu sur toute la à Kodek Moumkazo. Ah, On fait comme si on est chez nous, quoi. <laughs> Ah, nous sommes avec le président du conseil communal et la jeunesse de Chirozerine, Abdurrahman. Bonjour Rabi, ça va Ça va. Eh, <laughs> <laughs> vous l'avez compris, la Fada aujourd'hui s'est installée à Turozerine, comme on de musique, on est avec Bambino qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Vous voyez un peu, c'est le désert, c'est les dunes de sable c'est l'Aïr, c'est la totale quoi. Oui. <laughs> en pleine immersion, vous l'avez compris dans cette fada, on a également la rubrique qui sera présentée par Mr. Dandy. Et la chronique de notre chroniqueur chouchou Olivier qui est sur cette aventure avec nous. Oli, ça va, c'est comment Ouais, ça va, tranquille. ouais, Dieu merci, ça va. Et ton côté Ça va, on est à Tiro, On a ah. commencé à manger les dates. Ah, tranquille. Je te hein. tranquille, dis. Tranquille, C'est trop bon. Ouais, super. On a pas <laughs> ben, écoute, ce soir à Tiro, moi, je vais essayer de parler, bah, pas d'un buzz particulièrement, mais je vais m'attarder sur le turban. Parce que là, ici à la FADA, sur euh, trois hommes présents, deux ont le turban au cou et certains bah, à la tête. Le turban, un, accessoire coutumier ou bien un effet de mode, bah, on va parler de ça dans la partie chronique de cette émission. Ben, super Bonne émission, Ravi. merci, merci, merci, À tout de suite, Olivier. Top, c'est parti Amis de la FADA, je le disais tantôt, Aujourd'hui, la fara s'est installée à Zerin. Zan mi hira tare da matasan Tiro. mu ji yaya ne rayuwar ta su take, rayuwar su ta da kullum. Matasa kowanne na so a leƙo To, yau dai ranar su ce, muna so mu ji duka rayuwar tasu ya ne suke tahe ita, ya suke tahe da harkokinsu, ya suke tahe da al'amuransu na matasa. Tambaya ta ta fara gare ku. Zan zo wajenka. Bukari. Zan dawo wajenka. Yanzu ina so ga wanda bai san Chiro Zerin ba kaɗan gaya mana kaɗan ya ne garin na yake bon tiro dai a takaice karamin gari ne yadda ka ce na kilomitar 70 da agadas mhm. eh, sai ke wanda abun da ke mafarin kafo ciro da yadda ka gai selamin de la sonishar zaman da sonishar take gari ne wanda yake zamne mutane suna harkar kasuwanci mhm. sana'o'in hannu mai karhin mhm. zaman ciro zaman ta sela sonishar labas da ciro da yake nan kafo ciro karhinta duka eh. al'amuranta na kasuwanci da wani masana'antu da suke taya da zaman nishar ne suke taya parce in eh. nishar ba ta nan garin ma sai ke sir baya nan yana nan ma rayuwar mutane ba za ta kasance da take a yanzu ba ok d'accord to yanzu muyi can zancen matasan ciro un peu partout, on voit un peu dans quoi ils sont, c'est plutôt l'entrepreneuriat, c'est vraiment beaucoup de choses. Les jeunes de Tiro, si tu peux nous dire dans quoi ils excellent, cikin wani irin harkokin ne suke aikin su ne ne koko Bon matasa a Tiro Zan, iya cewa sun kasu kashi biyu. akwai mm. wanda sun tugmo da rayuwarsu duka sun maida ta ga Sony Shar. Akwai kuma wanda suna nan suna yin aiki na hannunsu ne suke yi. Za mun doka akwai atele na Sudir, akwai masu aikin tela mm. akwai masu gyaran motuna kenan dai za mu ce matasa sun kashi kashi biyu akwai wanda rayuwarsu sun gurfanar da ita aikin su nishar ne suke so me wannan bai hana akwai wanda suna nan suna aiki na kansu suna entrepreneuria ke sa su aikin garage sudir mechanic mm. suna rike kansu da shi ok mais justement à cette fois là nous sommes avec euh, la Miss de la Fada aujourd'hui, la seule qu'on a pu avoir ici à Tirozerine, Amina. Yanni, ça va, Dadama Dadama, là. Tu vas bien Là, allô. Super. Et la jeune fille de Tirozerine Yanni, ku cikin wani harkoki ne kuke? Eh gaskiya mun ji daɗi da kuka kama na wanga mahawarar da kuka kama na eh mun ji daɗi bisa kan haka nan. Mhm, mhm. Eh to gaskiya matasan ciwo gaskiya suna bukata aiki balantana 'yan mata sosai suna bukata wallahi mm. tunda akwai 'yan matan da zamani ne suke cikin gida kuma akwai 'yan matan da suna yin aiki akwai matan da suke ikwal hakan ga eh. akwai matan da suke zama fada eh. ba su aikin komi o oh, kenan suna bukata aiki. yanzu kamar cikin ke wannan kin da kike cikin organization kin da kike kamar menene kuke musu wannan 'yan matan eh gaskiya muna musu tsoro kuma muna musu insensibilisation sensibilization bisa ka harkar zama da suke yi akwai wani aikin hannu da ku koya musu ko wani abu eh akwai aikin hannu da ake koya musu to abin yana samun karbuwa hein. kuna samun adairan hein, hakan ga yan mata suna zuwa cikin kungiyoyinku na matasa eh, suna zuwa suna zuwa sosai ma suna zuwa ok c'est bien ça là on va parler euh, éducation parce qu'on sait qu'un peu partout c'est un problème que rencontre la jeunesse, notamment les jeunes filles. Il y a un sens aux gens qui euh, na alusaini timidria. Muna so musan de ce côté-là. Yayane Achiro. Mm, côté éducation, hallo kuma matsalolin akwai su notamment na jeune fille quoi dai Bon, gaskiya akwai su babu su. Hmm. Suna nan ana karatu, mais sai a hankali. Okay. Eh, yara suna zuwa lokal kuma abun da ke bata su shayi shayi kuma uwayensu ma ba su kula da su a ah, babu kulawa kenan ana sa yaro ekol amma kuma babu eh, kulawa kuma haka ne mm. eh, suna lokal mai sai a hankali mm. to yanzu ka zanta shaye-shayen wani irin shaye-shaye kama argila su wannan kwaya da wannan gaskiya ana samu da ka ok e, shine kuma ke hana karatu wannan abubuwa oh shine ke hana matasa karatu e, matasa karatu president to kai kaji matasa naka wannan shashan shi kuma daga ina ina ne suke samu shi bon dire sai a yi zancen kuma lokaci kin gane shi ah. sai ya shaye wannan kamar lokaci ya kawo shi kuma kamar yadda dan uwa na ce alhusaini cimidiriya eh, akwai mank de suivi na uwaye kin gane uwaye ba su damu ba kana iya zaki gani uba yana iya fita ya nemi wata fada ya bata lokacin shi warke bai san gida ba ya da problem bai san gida mi faruwa ba in yaro ya fita mi faruwa don nu kamar yadda aka girmar da mu da rayuwa ta kayyo a matsayin inda kannun muskata sosai muka ga abun ba guda bane sai muka gani mm. don mu da kanmu no parents on neglige ya du laisser aller maintenant ya du laisser aller menene suka yi neglige c'est yau kana iya bata lokacin ka ka biya ranka in dai har kana da lokacin da zaka zuwa kai zaman banza ya kamata wannan lokaci ka bada shi ga biya ka sau da kafa ka san mm. fréquentation kin shi ka san ina ne yake taya ko ba gaskiya ba parce que yo manque de distraction moi je peux te dire est l'une des choses parce que shan kwaya da ciro ba a san shi ba Ouais, Manque de distraction, ya yo yaru pour aller se distraire. Ici à Tiro, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien comme distraction. C'est à Agadez. Aller à Agadez, in ka à Agadez da yaru ya sa kafa, la première chose choses da faire, fara koyo c'est fumer d'abord la baie. Okay. Kina hein. Y Ouais. Ya fara fumer baie, ya je boîte, ya yi show, ya a vraiment c'est bon. Il y a Tiro encore, il va entraîner ses amis avec lui. C'était ah, okay. Les jeunes filles, c'est comme ça. Les problèmes qu'on a, ils partent avec des jeunes filles. On dit que et eh, leur problème, c'est pas aller. Déjà, leurs parents ne peuvent même pas les contrôler ici à la maison. Il n'y a rien à tâche, c'est agadez zata, agadez zata. Oui. Ok. Oui. à quoi da ya tace ta ya za ta yi samu lahiya. Parce qu'ils consomment des stupéfiants comme des pinches, on des trucs wanda que comment 24 heures après, si tu n'as pas eu ta dose, tu es capable de voler ou bien de tuer même pour s'en procurer ça. Mais tu tu gani quand il film ici kamar tu as shi ma ake yi. Ana dan daga kafa. Oui, parce que tu as pris la formation de Mirsisi ou bien comment on appelle ça. Mirsisi c'est un clan. C'est c'est un clan de gang qui se trouve à Agadez actuellement. OK. Oui. Waouh, mais attendez, il y a un souci là, parce que la société nigérienne, c'est quand même une société très conservatrice. Oui. qu'une éducation qui m'a kamar da genre, ce, jar gida ake horonta ba wata voilà. lakwar qui m'a reket ma take samu mais comment ça se passe Pourquoi pourquoi c'est comme ça Pourquoi les jeunes euh, se retrouvent dans cette situation Abunda zankara eh, les, réseaux sociaux. Eh. Abunda da suke gani cikin portable. Eh. C'est ça des fois qui les attire. Abunda da keke su ga awansa abubuwan da bai kun gane ma sai ki zebe abinda nike so in kara busan shi mm. ilfo ke mutane su da a ciro da bisa harka 'yan mata da suke wannan abu in ka diba mafi yawansu akwai talauci wanda yake ci wannan abu paske mafi yawansu da suke ta a gada suna zuwa suna wannan abubuwa in sun zo su ne suke ɗaukar gidansu yaunin gidansu kenan wanda in ya shi zo yake ɗauka yaunin gida in ya zo kai baban shi me za ka ce mishi a abin da ya gana ma yaro dan yaro shi ke ɗaukan gida duka an sha shi mafi yawan su su suke ɗauka yaunin gida na ta agadas na yawon duniya na kwana biyu na samo kuɗi in zo in sayi muku shinkafa in aje muku kenan gobe in na ce ina taya ma babu kun san ya oke babu matsala ko guda saboda in na zai kun san da akwai guzurin da zani zo muku da shi kenan talaucin uwaye yana cikin abin da yake kara ma wannan abu karfi a garin ciro Waouh, c'est triste ce que vit la jeunesse ici. On va poursuivre cette, euh, cet échange avec vous, mais avant cela, on va aller voir Dondi dans sa rubrique L'artiste s'exprime, c'est la structure de la FADA, euh, avec qui il va papoter dans cette rubrique Et on se retrouve juste après. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, cette semaine nous recevons un comédien, un comédien de taille. Kaka onkuna amankandanga farka. de kalamu farka boide Nganda kuli studio ara. Irme mission ote farka bon irme de batkage manda. Il répond au nom de l'organisé. L'organisé donc dit la machine te souhaite la bienvenue sur l'artiste s'exprime. Voilà, c'est suffisant. <laughs> Assez non dire Oui. Oui. Quand il nous école neuf mhm. matchi mafono igincheda. Ibrahim Idrissa Suleiman.

watufu cinano ayawoka parce que ne watufu no borege follo watufu cinano folla sintin to fulawa da ai gingine son ai gonda jirin kara jirin kana jirin kara kan ai gati aha sintra ga rigi te de normi de kista te ba kini mm. après statue whatsapp oh Oh, après borego mai kani borego mai kani ne to in fair page donc de page facebook page facebook daga nod no arka arka sintin ko be ni ko to matono est ce que nugo nugo retrouver ara est ce que nugo du batara est ce que nugo hinga monetiser est ce borego ni est ce nugo foro est ce est ce est ce wallahi pour moment d'ailleurs mo sintin do ala de ta wore eh, girce danga fana girce ndege fakare oh. mais yake ya dum wona sintin ha mosu mosu no aha ngono chure zganga fu te ay je ça ay ça ok donc mosu mosu de no irgo irgo gidira bore go girbay oh. irgo gitir hina o purki wat kulim dirgo bore hare est ce que aran dirgo go bori toploma iri drogo kubores ama hay kuri eh. kanangir tony okay eh. iri kashi jo kelongu don digine eh. a ah, drogo borke chimino zano iri mu iri zera no kambo kuka go che chingi dro mbo iri mu orga di iri ga tuta so ni dine okin dine sintino la mhm. no me iri ge cher kubai do rame you know tere mbo ni fat camera go che farka go ko ergo ko ore ore ga ande borde ne kar gafa <laughs> en débordeur am déjà en débordeur ah débordeur Je suis ma débordeur débordeur suis wonji donc rase oh débordeur Je suis Ladies and gentlemen, nous sommes donc pratiquement à la fin de la première rubrique consacrée donc au parcours en question du combattant. On l'appelle l'Ogaise e pour ceux qui veulent nous prendre en cours. L'Ogaise.

e bore kan gin gun moy be kan bin funu no gate dan siga te nim bor fo se wala ifo donc oh, bor kan gonda haifu ka gin gidir se irgora wallahi irgba bismillah zama goyo borin kuno gate kan bahin kano ga charnyo inshallah c'est l'union qui fait la force ladies and gentlemen j'espère que le message n'est pas rentré dans l'oreille du sourd à l'instant T c'était logé sur le premier angle de l'émission Tous à la Fala, cette émission consacrée à à la jeunesse nigérienne, conçue par des jeunes et pour les jeunes. C'est de cela qu'il s'agit. Mustafa Yuba, Issa Lawali, c'était les jeunes qui étaient de l'autre côté, les humains, la machine et l'ogaïsé. Et... Retour à Tulozérine, euh, entre les coris, les dunes. Aujourd'hui, la fada s'est installée avec les jeunes. Muna na muna hira bisa kan rayuwarsu ta yau da kullum. Matsalolinsu, abubuwan da suke samu na business, harkokinsu, muna hira bisa ilimi, muna hira bisa karatu. Yanzu muna na muna zance bisa kan matsalolin da musamman ma 'yan matan ciro da matasan ciro duka ma a ce suka tsinduma a ciki. Yanzu, buka daɗa kana nan kana zance bisa kan kamar wata dama da wannan 'yan mata in suka tai suka samu suke dan samu wasu abu su zo da shi nan gida suna shashen sa ba a yi musu magana amina wannan 'yan matan wanda sirtanon kin san su wasu wasu kuma ana tare da su wasu kuma an je an dawo ku an tanki structure in 'yan mata hakan ga ko a ce mata haɗin kan matasa ya ne kuke a taken wannan problem kin eh gaskiya mu dai sai dai mu ce muku gaskiya muna ba da himma bisa kan haka nan tunda muna musu sensibilization bisa kan haka nan mm. to akwai gaskiya wani in kan ma faɗa mishi wata in kan ma faɗa mata wallahi kawai sai mata zage ki sai da mm. ce ka wannan abubuwan yanzu dai abin daidai ya kewaye duniya ma bisa kan 'yan mata ma wai ba ma ciwo kaɗai ba wai kuma ba agaris ba kaɗai abin ne ma dai ya kewaye duniya dai ya kewaye duniya gaskiya tunda yanzu akwai ma 'yan mata nan na ya yara ƙanana ne duka ma 'yan shekara goma ne sai ki gani suna shan taba suna shan kwaya wallahi da ka zo ma ka faɗa musu magana hesti kai yoshi ne ma ke kika girma yoshi ne zaki zuwa ki faɗa mana ko eh yoshi ne ma ke gashi gashi dai duka dai magana dai ba ta da daɗi to mu dai muna dai kokari bisa kan haka nan dai yanzu akwai kamar wasu wata wata bukatar kuke so ko a ce ta manyan mu ko shugabanni ana samun matasa suna samun kulawa ko ko dai ko dai ku kenan kuna ta dai buri haka nan anu gana ma wallahi gaskiya ba mu samun dai kula sosai dai haka eh. muna dai dai wow kawai dai sai dai a hankali dai zan ce miki president <laughs> to ya ne ko wani abin na kuke jeran shi to eh, rabi abin yadda muke jeran shi muna nan muna ta sensibilisation hmm. kullum muna gaya ma autorite sai ta ji ruwan ga abun akwai lokacin da a yi kwantarolan shi tun yanzu ana iya kwantarolan shi muna gaya musu akwai lokacin da za ya zauwa ba a iya kontrolan shi parce que quoi mine ne muka kwatanta musu yo notre pays est menacé ga sunan eh, les sectes islamistes voilà les sectes islamistes par exemple maintenant c'est qu'ils savent pas mu matasan ga da muke ganin suna shan eh, wani suna wani shaye shaye attention in matashi ya kai wani stade na shaye shaye si il ne peut pas s'en procurer sa drogue mais je te dis in par exemple a ce shabakau ya zo gewayo bayan gari da mota yace musu duka ku hau votre dose sera garantie Voilà, voilà. Ils vont aller. Aujourd'hui, les Aujourd'hui, hein. des jeunes enfants. Une action qui s'était passée il y a pas il y a deux mois d'ici là. Ils ont pris un véhicule de la Sonichar. Et jusqu'à là, le véhicule n'a pas été retrouvé. Ah oui. Oui, jusqu'à là. Il y a des petites filles. Il y a des filles qui ont et puis je suis tout à fait d'accord avec ce que eh, mon collègue Noura a dit hmm. c'est la pauvreté il y a la pauvreté il y a l'éducation aussi yo education ta taɓarɓace ya ta taɓarɓare yo yarinya in ta tayi lakol ana koya mata karatu an son professeur celui qui est censé ya koya mata ilimi sai ki gani shine za ya fara les jeunes c'est quoi les problèmes avec les hommes attendez je vais te dire le problème yarinya mushe fréquentant qui donc à un moment Za tu gani... tu as grandi au fait que tu es eh, arrivé, quoi, que tu es une femme. Quoi. Eh, mana, kin girma, et puis, eh, si tu as un petit copain cikin école ma za iya samun matsala de mushan À chaque fois un ka shigo, tu seras à la porte. À la porte za maka kai yaran nan, c'est quoi ton avenir? Tu vas finir, tu vas devenir un véritable gangster. Parce que c'est ça, ah, yaro shi su kin shi wata a ce ya mari mushi. Tu sais ce genre des esprits wanda yara ke doka une fois y a un un Mouché. Oui, oui. My God, hein, ouais. Voilà, c'est un acte de bravoure. Dès que tu sors Fada de Kawai, les jeunes maintenant, tu sais, c'est lui qui a giflé, même avant-hier, j'ai vu. Oui, il a giflé le professeur, c'est un style là qu'il va commencer à euh, s'élever la tête, tu vois quoi. Ouais. Donc c'est nos petits frères, c'est tout ça. Nous, on veut des solutions. Vraiment, on veut des solutions. Et on veut assez que l'État nous appuie. L'État. L'État nous appuie, la décis pour sensibiliser. En même temps, c'est-à-dire, mi sensibiliser matasa kannumu. Kuma a kawo mana des images pour les montrer les risques, au fait. Na wanga rayuwa, kikur cikin wannan rayuwa. harin da suke tsindama kansu a cikin shi. fa ba mu da wuri inda za a iya cewa yo ah, nishar eske muna da wurin da za a iya cewa a akai mutum ayi yi dezontoxicin shi. in ya shiga wasu irin shaye-shaye donc shine muke son a kama mana yanzu justement in ina nan ga shuranin ku j'ai l'impression que euh, il y a une certaine délinquance juvénile par exemple jiya na na bi nan wajen baya bayan nan naga wani shardin wajen sun kai ko biyar ko shida haka aka ce wai matasa ne wai yara ne suka suka ce fume suka sama wurin huta mais on a vraiment l'impression que la jeunesse ici oui oui la délinquance vraiment prend son, de l'ampleur quoi ici à Chiro ah ouais Bukari wannan zancen délinquance juvénile wannan hakan akwai shi et puis si tu prends la frange d'âge qui est concernée par ces problèmes de délinquance juvénile c'est de 11 à 15 ans. Maintenant, ça ne va, même pas attendre les 16, 17, 18 ans. 11 à 15 ans de, 11 à 15 ans, ce sont des filles et des jeunes. Ils prennent de l'alcool, de la drogue, ils fument tout. Il n'y a pas ce qu'ils ne prennent pas. Et pour preuve, la dernière fois, il y a une bande de voleurs. Il y a C'était des enfants, on a 16 ans, 16 ans. de ils ont volé, ils ont fait Sata commis. Afin fin de compte, c'est une de ces filles-là, Elle est avec et c'est elle qui se charge de cacher ça et vendre ça. Après, on va revendre. Voilà. Ces derniers mois, c'est ça qui a fait que nous avons 51 jeunes qui sont en prison. Soit vol, hmm. euh, ou enlevement enlèvement des jeunes filles. Comme leurs parents disent, des fois quand on fait les jugements, on comprend que ce n'est pas un enlèvement. Amina, eh, an je même par rapport ina gain chiffre na protection de l'enfant à mhm. tiro si on prend les chiffres de la protection des tiro 100 à 100% mm. les 90% des jeunes qui, qui les la de protection de l'enfant qui les 90% mhm. sont en conflit avec la loi. Ce sont des enfants qui sont en conflit avec la loi. Et moi, je suis sûr qu'il y a une prison civil d'Agadez Gadez, y a dans les mineurs là da a prison civile moi je suis que plus de 50% sont des tiroirs. Il y a un problème. à quoi problème babba et le conseil communal de la jeunesse si kaɗai veut résoudre un problème, il faut l'implication des autorités départementales et communaux et même la chefferie traditionnelle de réinsertion des jeunes drogués qui est en train d'être créée jusque là elle n'est pas officielle mais en train d'être créée pour la réinsertion professionnelle de ces jeunes drogués, ici même à Tiro. Super. Donc, on va vraiment espérer que euh, les choses vont aller dans le bon sens pour la jeunesse de Tiro. Donc, yanzu, ni kuma zan ne ni idan mata kubce min wace musique On sawa. Oreme Bambino. Ok. Comme vraiment, c'est le nôtre, quoi. Ouais, il est natif de Tiro. Il est hein. Tiden, hein. donc Tiden, euh, c'est dans la commune de Tiro. Vous nous l'avez arraché, Bambino. Eh, nous-mêmes, là, on ne peut pas le gérer. Tu les blancs l'ont arraché, ouais. Ah, <laughs> nous, on n'a pas les moyens pour le gérer. ça. <laughs> bon, on va retourner avec Bambino Tarhani et on se retrouve juste après sur la Fada. sommes installé aujourd'hui à Chirozerin, Munanan Radio Mourtei accueillir Kemo Radio Kemo partenaire. Nous sommes à la radio Azuru 99.1 MHz. Yo suska ba mu filin nasu muka gayyato san ciro dan mu hira da su bisa kan rayuwarsu ta da kullum al'amuransu matsalolinsu harkokinsu kamar euh, jar na business monji. yanzu kuma mun zo ga fannin matsalolinsu musamman ma matsalolin da yara kankana suke ciki suke fuskanta suka tsunduma kansu a ciki yanzu zancen shi muke nan gayi za mu gani har muke kare wannan shirin namu irin mafitar da ake iya nema voila a fada Nous sommes avec Boukari Abdoulaye, nous sommes avec Amina du groupement Kam Kamatasa, Amina Ide, Aluseni Slaman de l'association Timidria, Abdraman Almoumoun, le président du conseil communal de la jeunesse de Tiro, qui nous accompagne aujourd'hui sur cette fada. solution eh gaskiya mafitar da ake so a samu matasanmu na ciwo mhm. gaskiya a kawo musu kawa misali kayan aiki mm. kuma a musu sensibilisation shi mhm. kaɗai ne muke so mafita mm. to alusaini kamar yadda amina ta ce haka ne gaskiya a samu musu aiki mm. da inda ka yaro ya lalace ko ya tabarbare rashin aiki ne da kulawa to uwa yanzu a kama aikin ko yaran ni final ma ban ma sani ba abin yaran dai yaran tunda uwayen uwayen sun girma sun san yadda yadda za su na mai mm. yaran ne masala mm. yaro in ba aiki komi ya iya aikata sai da kakon abun da muka ce da su hmm. eh, aiki ne kawai mafita ni gare ni da sensibilisation to president oui ya ka gani kai kuma bon ni solution ba a rasa solution tun da vraiment abun mu ne yake tabawa solution menene ne d'abord aka ce eh, uwaye da bar yi sensibilizan su su san menene kama riskikin da ɗiyansu suke sama hmm. kama ba dan yaro yana kawo maka dan guntun abu ba karin kabarin shi yana tahiya yana abin da ya ga dama wannan baya yi akwai rar da yaron zai zuwa in ka gaya mishi gaskiya na taba ganin ka gudana in ka gaya mishi gaskiya sai ya ce a nan in suka aihu ma cewa suke ai su ke kama don kai yaro ma yi jenan su dan su sai yanzu ne da suka tabarbare za a cewa a gaya musu gaskiya kin gani don ka fara da uwaye dabor uwaye su gane dabor mu matasa mu muna yin bakin kokarin mu fada fada muka zamanar da matasa muna gaya musu vraiment sai ki bon sai ki ne fa bon kuma gwamnati da kanshi ya kamata kamar ya ga a gaya ma mu matasa su tadir a gama mu tare da jama'an tsaro bukari ni rabi abokaina mafi yawan su sun ce burke a samu mafita ga wannan abu a neman ma matasa aiki mm. in wajiban suke matashi wanda deja rayuwar shi ta riga ta gurɓace mhm. tashin farko ba aiki bane kamata a samu mishi mm. wannan matasa ya kamata a same su a musu faɗakarwa waye kai a zawo hankalinsu paske wanda yake ci wannan abu ko aiki ka bashi in ya samu abin da ya samu wannan abu da yake shi zai koma mm, yi e pour faire cela abu na farko da ya kamata a yi duka mutane a kama daga prefecture mairie masu unguwanni shugabannin matasa su ya kamata su da matasan da kansu su ya kamata su haɗu su zamna su diba menene wanga matsalan menene mafarinta in menene mafita gare ta paske baka zo ni autorite ne kai autorite ne mu haɗu mm. mu ce za mu nemo matasa matsala ki mu impliquer matasa paske in mu za mu nemo solution ɗin nan ba za mu taɓa samu ta paske wanda suke su ne problem in ba su ciki Mm. kenan in ana so a samu solution il faut d'abord a nemi impliquer toutes eh, les parties prenantes a zo a zamna menene mm. problem in matasan ga menene kamata a a lokacin da matasa su da kansu za su gani vala abin da kamata a to kun ji dai bukari yayi magana yanzu zamu zo karshen wannan shirin amma ban kwana kwata-kwatar wa'annan bakin namu za ba Olivier je suis dama ya zo mana da chronique Olivier ya qui? ouais ça va et toi Mon agent kaji la jeunesse ici hein oui et Dieu merci la fada est là et la parole s'est libérée ouais ouais vraiment il fallait en parler quoi ah bah oui il fallait en parler ouais bah bonsoir amis de la fada bonsoir à vous auditeurs et auditrices de la fada j'espère que vous allez bien eh bien, dans l'espoir que la semaine écoulée a été fructueuse, moi, je vous prie de recevoir mes salutations les plus amicales. Dans la chronique de ce soir, je ne m'intéresse pas à un buzz particulier, mais plutôt à un fait communautaire. Je m'intéresse au turban. Oui. la plupart de nos auditeurs savent déjà la place qu'occupe le turban dans certaines communautés. Mais ce soir, nous allons apporter des compléments de connaissances à ce que vous savez déjà. Eh bien, le port du turban au Niger est presque une coutume chez certaines communautés. La communauté Touareg, par exemple, utilise le turban fréquemment. Ne soyez pas étonné d'être appelé Bouzou ou bien Bella si vous circulez dans une région du Niger avec un turban au cou ou entouré à la tête. Que ce soit au quotidien ou encore à des moments d'exception, porter le turban est presque une obligation pour l'homme touareg. Qu'il soit jeune ou personne âgée, ils utilisent les turbans. Alors, je me demande tout simplement qu'est-ce qui justifie cet amour pour le turban eh bien, selon mes informations recueillies, à la base, le port du turban a pour objectif de protéger contre les poussières et les tempêtes de sable. Si je dis une connerie, vous m'arrêtez. <laughs> Cette appréhension a évolué avec le temps, car aujourd'hui, même en pleine capitale, il est fréquent de croiser le Touareg en turban. Et pas que car avec le temps, le port du turban a conquis le cœur de plusieurs personnes. Donc toi, Olivier, là t'as un turban. <laughs> <laughs> Il aime les turbans. Ah, ah oui. le turban ravi est désormais un accessoire de mode. Ah la preuve, j'en ai au cou. Pas pour se protéger d'un quelqu'un voilà. Ah mais c'est pas pour se protéger d'un quelconque tempête de sable, mais juste pour le kiff et le fun. Vous, comment vous utilisez le turban Pourquoi vous utilisez le turban Je commence par vous. Bon, on utilise les turbans, c'est contre la chaleur et la poussière. Euh, pareil pour vous euh, Oui, pareil pour moi. Et vu que c'est une tradition, moi je les porte parce que c'est une tradition. Chez nous, vraiment, il est même obligatoire de porter les turbans. Quoi. Et eh bien, derrière chaque accessoire de mode, il y a une histoire. Ceci n'est qu'un complément d'histoire sur le turban. C'est bien sur ces mots que nous allons conclure cette chronique. D'ici là, portez-vous bien et que le bon Dieu nous inspire plus. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. À vous de même. Merci, Olivier. Merci euh, pour euh, ah. cette rubrique euh, plutôt mode, plutôt tradition, plutôt coutume. Merci bien. Ben voilà, c'est la fin de tout ça, la Fada Française. France Nous étions avec les jeunes de Tirozérine et nous l'avons bien compris, comme tous les jeunes du Niger et d'un peu partout, vous avez vos ambitions, vous avez euh, des choses à dire, en fait. Mais vous avez également des problèmes sur lesquels il faut euh, réellement, réellement se pencher. Nous envoyons toutes les bonnes énergies de la FADA à cette jeunesse et nous espérons vraiment que d'ici peu, quand on se dise Kachiro, ça va beaucoup mieux, que les problèmes de la jeunesse sont réellement, réellement pris en compte, c'est Mouché. Ahout lahia Ok, merci.